Ko da yake akwai alamun samun ci gaba akan maganar jigilar alhazan jamhuriyar Nijar idan aka kwatanta da kwanakin baya. Hankulan maniyata ya tashi sakamakon lura da tafiyar hawainiyar da ake fuskanta wajen gudanar da wannan aiki a yayin da ake gabda rufe iyakokin kasa mai tsarki. To amma a cewar shugaban hukumar alhazai ta koho Alhaji Ibrahim Kai Gama hukumomin saudiya sun baiwa nijar izinin ci gaba da ayyukan jigila har zuwa sha biyun daren gobe alhamis eh, cikin mutum dubu bakwai da dari da goma tara da hudu makwatakin niger eh, duka sun samu visa a cikinsu kuma eh, an samu mutum kamar dubu hudu da dari shida tamanin takwas wanda suka samu isa kasan maka wanda suke dai vol charter abin da mana saura kamar mutum dubu daya da dari uku da hamsin da takwas su kuma an yarda tsakanin yau da gobe duk sun samu isa shiga haji mun samu goyon bayan shugaban kasa wanda shi kan shi sa bakin shi cikin wani zancen zai tambayi al'ummar ga hukumar saudi arabia don mu samu daman ranar yau da gobe mu irsa wani aiki a ƙarƙashin fadin prime minister shugaban ƙasa ba mu umarni mu nemi duk jirgi ka cikin duniyar nan mu kawo ɗan mu samu mu cika wani aikin makasar ne ya samu ya samu wani daman kuma shi zai ci gaba da wani aikin Allah ya jirgi mai ɗauka mutum 317 eh, zai jigila sau uku kafin gobe kuma muna zaton samun jirgi mai ɗauka mutum 560 wanda zai yi sau ɗaya in yi wannan kawai ya Baya ga halin rashin tabbas ɗin da aka shiga a sanadiyar karancin jirage maganar visa ita ma wata matsala ce da ta shafi wasu tarin maniyata lamarin da ake ɗora alhakin faruwarsa a wuyan shugabannin hukumar koho. Sai dai kwamisar kai gama ya ce wannan batu ne da ke tsakanin alhazai da kamfanonin aikin hajji da umara. abin da su jama san shine cewa eh, ko yi ta rike da kudin kowa wanda suka ba da kuɗin su su ne suka samu visa a wurin duk wanda bai samu visa ba kenan bayya da kuɗin shi a wurin mu kenan ya san da ya aje kuɗin shi kuma ya san da zai neme shi ba koho ba in baka samu visa ba baka zo kuɗi ba yanzu dai kallo ya koma filin jirgin saman jore hamani da ke nan birnin yamai don ganin yadda za ta kaya game da makomar ta 1358 ɗin da ke jiran zuwan jirage a tsakanin yau laraba zuwa gobe alhamis wa'adin ƙarshe a yayin da alhazan da suka riga suka sauka ƙasa mai tsarki ke hawan arfa a ranar juma'a 8 ga watan yulin 2022 wato tara ga watan zulhijar shekarar 1443 bayan hijira Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.